gaba da fafata da ake a wasannin yankin turai mai taken yofa national league na shekara 2018 wanda aka fara ta wannan shekara a jiya kasar ukraine sun doke kungiyar kwallon kafa ta slovakia da kwallo daya mai ban haushi denmark ta samu nasara kan wales da kwallo biyu da nema kungiyar kwallon kafa ta georgia kuwa ta doke kungiyar kwallon kafa ta latvia da kwallo daya mai ban haushi bulgaria ta samu nasara akan norway da kwallo ɗaya da babu sai kungiyar kwallon kafa ta macedonia inda ta samu nasara akan armenia da kwallo biyu da nema ita kuwa kungiyar kwallon kafa ta faransa ta doke netherlands ne da kwallo biyu da ɗaya yayin da kungiyar kwallon kafa ta cyprus ta samu nasara akan slovenia da kwallo slovenia da kwallo biyu da ɗaya a yau kuma kungiyar kwallon kafa ta portugal za su fafata a ci gaba da wasannin inda za su karɓi bakuncin kungiyar kwallon kafa ta kasar italy andorra za su fafata da kazakhstan sai kosovo suna tare da faro island kungiyar kwallon kafa ta sabiya kuwa da misalin karfe 8 saura kwata na yammaci agogon nigeria za su fafata da romania kasar scotland kuwa za su barje gumi da kusan albania yayin da malta za su barje gumi da asar azerbaijan sweden za su baje gumi da kasar turkiya yayin da ƙungiyar kwallon kafa ta montenegro za su ta da ƙungiyar kwallon kafa ta latvia za a buga wasannin ne diga da misalin karfe 8 saura kwata na yammaci a agogon najeriya nijar kamaru da kasar chari a wasan sada zumunci tsakanin ƙasa da kasa kuwa a jiya kungiyar kwallon kafa ta lebanon sun tashi can jiras babu ci da oman sai germany ta samu nasara kan feru da kwallo biyu da daya ƙungiyar kwallon kafa ta rasha a yau za su barje gumi da czech republic sai ƙungiyar kwallon kafa ta bahrain su fafata da kasar china china saudi arabia kuwa suna tare kasan bolivia ne idan muka dawo nan bangaren afirka kuwa a gasar neman tikitin shiga gasar cin kofi na nahiyar afirka na shekara 2019 wanda za a yi a kasar kamaru a jiya madagascar ta samu nasara ko kuma sun tashi can biyu da biyu da kasar senegal kasar south sudan kuwa yankacin kudu a kudu a sudan ta kudu sun samu sun sha kashi a hannun mali da kwallo uku da neman. sai kungiyar kwallon kafa ta Scotland inda ta sha kashi a hannun Swaziland inda ta sha kashi a hannun Tunisia da kwallo biyu da nema. Kungiyar kwallon kafa ta Lesotho kuwa sun tashi can jiras ɗaya da ɗaya tsakaninta da Cape Verde. Kungiyar kwallon kafa ta Ethiopia kuwa ta samu nasara akan kan Syria da kwallo daya mai ban haushi har ila yau Rwanda ta sha kashi a hannun Africa da kwallo biyu da ɗaya ƙasar Congo kuwa ta sha ta doke Botswana da kwallo ɗaya mai ban haushi ƙungiyar kwallon kafa ta ƙasar Liberia kuwa sun tashi canjaras ɗaya da ɗaya tsakaninta da RD Congo idan muka dawo duniyar labarin wasannin kuwa dan wasan Manchester United mai shekaru 23 da haihuwa Lucas Shaw ya ce ya sa ido ne ganin yadda kungiyar za ta sabunta sa kasantun kasantuwan sa zai kare a karshen kakan wasan bana kocin kungiyar kwallon kafa ta chelsea sare yana son shiga zaurcin dan wasan kasar italy alessio da kuma Kaldara dan shekaru 24 da haihuwa a watan Janairu. Tsohon kocin ƙungiyar kwallon kafa ta Real Madrid to Zinedine Zidane ya ce kwanan nan ba da jimawa ba zai dawo ci gaba da aikinsa na mai horas da ƙungiyar na kwallon kafa inda ake tunanin dan wasan ko kuma mai horas yan wasan zai kama aiki da kungiyar kwallon kafa ta Manchester United in har ta sallami kocin ta a Jose maroochydore. Iya abin da ya sawaka kenan daga nan dandalin ya huta lafiya.